Batun wayar da kan al'umma din na ci gaba da daukar hankali ne musamman a daidai lokacin da wasu masu sharhi akan al'amuran siyasa daban-daban ke gudanar da tarukan muhawara don yin nazari akan manufofin da manyan 'yan takara kamar PDP, APC, Labour Party da NNPP suka gabatar don ya zama wani mataki na sanya ido akan duk wanda Allah ya bawa nasara a zaben na watan Fabrairu ya cika duk alkawuran da ya ɗauka ko a nemi yadda za a tsige shi daga kan karakar mulki. Duk da cewa akwai bambanci a manufofin 'yan takarar shugaban kasa daban-daban da ma yanayin da suka ce za su aiwatar da su idan Allah ya ba su nasara. 'Yan Najeriya na da bayyana muhimman abubuwa da ya kamata duk wanda ya sami nasara ya mayar da hankali a kai. Suna mai cewa a wannan karan za su sanya ido sosai akan duk wanda ya sami nasara don ya cika alkawuran da ya ɗauka. Kazalika 'yan takarar Labour Party, APC da PDP duk sun amince da irin barazana da ake fuskanta a ƙasar tare da bayar da shawarwari daban-daban da suka hada da sake fasalin yadda aikin 'yan sanda ke tafiya, inganta ayyukan tsaro, inganta tsarin makamai, zamanta zamantakewar jama'a da karfafa tattalin arziki. Comrade Salihu Dan Tata Mahmud mai sharhi ne akan al'amuran siyasa. In kin ka duba abubuwa ne wanda muke ganin 'yan takara na kasashen Birtaniya, Jamus da Amerika suke yi saboda yawanci za a zo inda an ka rali na 'yan takarkaru za su zo su tsaya su dinga faɗan manufofinsu face to face wanda daga bayan sun ka ci zabe ba a yi. To amma kin gan kaman wannan an ka zo an ka sami wuri an ka gayyato masana da manyan mutane da matasan da mata da kowa da kowa a inda duk abin da ake gaku a gidajen talabijin da rediyo da jaridu kuna nan kuna documenting abubuwan da an ka faɗa in gobe an ka zo an ka samu nasara ba a yi ba to ana iya amfani da shi. A wani bangare kuma Khadija Suleiman Aliyu da ke zama ambasada a ayyukan wayar da kan 'yan ƙasa a game da manufofin 'yan takara ta ce. Farko gaskiya matakan tsaron mu da kuma farashin abubuwa gaskiya. Kin ga wani abubuwa su ne muhimmai guda biyu da mutane suke so su samu kwanciyar hankali. So da kin gan ba kwanciyar hankali ko abubuwan sun sauko ma ba za a samu a ci ba. So farko dai a fara da harkar tsaro idan muka samu cikakken tsaro sai kuma mu samu yalwar abinci a cikin sauki. Suwaiba Shehu Ibrahim malama ce a jami'ar gwamnatin jihar Kaduna kuma ta bayyana cewa ana maganar manufofi na 'yan takarar shugaban ƙasa, sun fito da manufofinsu wato manifesto nasu to shine ake so a ilmantar da mutane a motsa a fara maganganu a kai waɗanda ba su ji ba su ji waɗanda ba su sani ba su sani menene waɗannan manufofin ya suka shafe rayuwarmu na yau da kullum mu ma mata ne a'a matasa ne a'a manoma ne dukkan mu dai 'yan Najeriya sannan kuma ya suka bambanta da manufofi ko kuma alkawura da wasu 'yan takarkarin suka taho da shi so sai ka duba waɗannan manufofi su wane ne suka faɗe shi su wane ne za su jagoranci wannan manufofinsu. Tuni dai wasu masu ruwa da tsaki ke dasa alamar tambaya akan yiwuwar aiwatar da dukkan manufofin manyan 'yan takara da shirye-shirye da suke kan yi don cimma waɗannan manufofi. nima Abdulrahman Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.